بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ثلاثة shida ga watan rabiul awwal hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1419 wanda ya daidai da 29 ga watan june 1998 idan ba a manta ba ba mu gushe ba muna cikin karatun littafin ahkamul jana'iz na al'allamatul muhaddis abi abdurrahman muhammad nasiruddin albani hafizahullah a inda yake lissafa mana abubuwan da suke haramun a yi su dangane da makabarta ko kuma dangane da mamaci shi kanshi inda ya zo mana lissafin abu na goma sha uku yace haramun ne a karya kashin mamaci domin wannan na daga cikin al'adar maguzawa a lokacin jahiliya idan mutum ya mutu sai ainihin taka ko hannun shi ko kafar shi ko wata gaba ta shi sai a karya ta wai sun canfa haka da cewa an aka yi haka to shikenan ya kubutu daga duk wata azaba da ake mishi tsammanin za ta same shi ainihin a kabari domin wasu daga cikin su sun yi imani da cewa ainihin akwai azabar kabari ko da yake ba addini suke bi ba amma suna ganin za a yi maka azabar kabari dangane da wasu munanan halaye waɗanda yake dama sun san cewa waɗannan halayen ko da a ɗabi'ance ba su halatta ba to aka ce haramun ne a karya kashin mamaci kamar yadda yake haramun a ainihin karya kashin mutum mai rai to ya kawo mana hadisin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda imam al-bukhari ya rawaito shi a cikin littafin shi at-tarikh al-kabir da abu dawud da ibnu majah da tahawi da ibnu hibban da ibnu jarud da ibnu sa'ad da tammam a cikin littafin shi al-fawaid da kuma hannad da dara qutni da imam al-bayhaqi da kuma imam ahmad da khatib al-baghdadi a cikin tarikh baghdad da ya kawo mana wannan hadisi wanda annabi yake cewa karya kashin mumini alhali yana matacce to kamar karya kashin shi ne alhali yana da rai kowa ya san haramun ne ka kama mutum da ran shi da lafiyar shi haka siddan ka balla shi to haka yake haramun ka kama gawa ka ainihin ballata matukar ta mumini ce to bayan da ya tattauna wannan hadisi sai ya ce na daga cikin abubuwan da za a fitar a wannan hadisi cewa to yanzu ya halatta kenan idan mace ta mutu da ainihin ciki sai zan cikin yana da ainihin rai kuma likitoci ƙwararru suka tabbatar da cewa akwai ainihin tsammani marin jayi akan cewa wannan yaro zai rayu to ya halatta a yi operation a yi mata ainihin aiki a tsaga cikinta don a ainihin fitar da wannan yaro tare da cewa wasu malamai sun ce ba kyau amma sahihiyar magana dai ya halatta yin haka ba karya ainihin kashinta bane kuma yin haka akwai kubutar da rayuwar shi wadda yake ainihin shi an zauna da rai ita kuma ta mutu don haka in an yi haka ba ainihin tozartar da ita ba to sa'an nan sai ce wannan hadisi na daga cikin abubuwan har da za a cire a kan shi a wasu abubuwa biyu daban wannan hadisi ya nuna kabari na musulmi haramun ne a ainihin tone shi saboda garin tone wannan kabari na musulmi ta iya yiwa a je a karya kashin shi kaga wannan saddu zari'a kenan toshe kafar wancan barna waccan barna ka ta biyo baya shi yasa aka ce bai ainihin halatta ba da kuma sauran dalilai waɗanda suke ainihin an riga an karanto su a baya to bayan da ya gama tattauna wannan mas'ala sa'an nan sai kuma ya ce asani abu na biyu daga cikin abubuwan da za a fa'idanta a cikin wannan hadisi annahu la hurmata li'izami ghairil mu'minina kashin waɗanda ba mumine ba to bai da alfarma babu laifi dan kashin kafiri an karya shi ko gawa kafiri an karya ta ko kuma wani abu makamancin haka mun fahimci wannan da kyau ko to shine yace li'ibafatil azami ila almu'min fi qawlihi azamil mu'min saboda a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce karya kashin mumini yana matacce kamar karya kashin shi ne yana da rai to ashe kaga ya kayyade da cewa mumini fa afada anna anna azamal kafiri laysa kazalika sai wannan hadisi ya nuna mana cewa to kashin kafiri shi ba haka yake ba kashin kafiri babu komai dan an karya shi kenan وقد أشار إلى هذا المعنى الحافظ في الفتح الحافظ ابن حجر الأسقلاني ينوني زوا غوانا معنا أتكل لتافن شفته الباري شرح صحيح البخاري بقوله غا عند أي غا أبن شيء الحافظ ابن حجر يفتيتي يستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد موته باقية كما كانت في حياته na daga cikin abubuwan da za a fa'idanta a wannan hadisi cewa alfarmar mumini darajar mutum musulmi mumini to tana nan wanzajjiya ce tabbatacciya ce ko da bayan ainihin wato ya mutu kamar yadda yake da daraja da alfarma yana da rai ko da mumini ya mutu to darajar shi bata ragu ba alfarmar shi tana nan kamar yadda yake da rai bai halatta a karya shi ba haka in ya mutu ma bai halatta ba wannan magana yake zakarahu fil faid mai littafin alfaidul bari shi ya faɗe ta ba faidul kabir ba to da dama ba ga albani yana magana zai ce maka qalal munawi fil faid to anan yana nufin ainihin wato faidul kabir sharhi ne na jami'in sagir wanda ainihin abdurra'uf al-munawi yayi shi akan jami'in sagir na imam suyuti amma nan yana nufin faidul bari sharhi ne na sahih bukhari wanda wani babban malamin hadisi a kasar indiya yayi shi domin kasar indiya na daga cikin kasashen da allah ya albarkace ta da yawan malaman hadisi masu tafiya akan manhaji da mazhabi da aƙida ta salafiya hasali har ma jami'a suke da ita aljami'atu salafiya a cikin kasar indiya to a cikin alfaidul bari ya faɗi wannan magana a mujalladi na hudu shafi na ɗari biyar da hamsin da ɗaya to daga nan ne sai shi a sheikh muhammad nasiruddin al-albani sai ya ce ومن ذلك يعرف الجواب عن السؤال الذي يتردد عن على ألسنة كثير من الطلاب في كليات الطب to daga waɗannan hukunce-hukunce ne za a iya sanin amsar da take yawan yawo a bisa ainihin harsunan ɗalibai waɗanda ke karatu a ainihin fannin koyon likitanci faculty na ainihin medicine da sauran ɓangarori da ake koyon likitanci ɗalibai musulmi suna yawan yin tambaya wata irin tambaya ce imanin yake wa huwa hal yajuzu kasrul izami لفحصها وإجراء التحريات الطبية فيها يا هلتا ما سكو ين أيك اللكتا سكريك أشي ko su fasa ƙashi domin su ainihin yi bincike a cikin shi ko kuma su koyi ainihin aiki irin na likitanci a ciki tambayar da ɗaliban suke kenan wal jawabu amsa akan wannan tambaya a sheikh muhammad nasiruddin al-albani al-faqih al-muhaddis yace la yajuzu zalika fi izamil mu'min bi halatta ainihin a kama gawa ta kafiri ai gawa ta mumini musulmi a je a koyi irin wannan aiki ba a fasa kashi ne a fasa kwakwalwa ne a fasa hannu ne a fasa menene bai halatta ba in dai gawar ta ainihin mumini ce wa ya juzu fi ghairiha amma gawar da ba ta mumini ba kafiri ba ma guje kirista ko ba yahude ko na iri ya halatta mun fahimci wannan da kyau ko sai ya ce wa yu'ayyiduhu ma ya'ati fil mas'alati taliya daga cikin abubuwan da za su karfafa wannan magana tashi ya ce bayanan da za su zo a cikin wannan matsala mai zuwa wato matsala ta ɗari ɗaya da ashirin da tara to amma kafin mu haura mu kai ga wannan matsalar yana daga cikin abubuwan da ke da kyau a wayar da kan musulmi akan cewa ashe wannan ya nuna mana addinin musulunci na mukabalantar musulmi da cewa bayan sun san alkur'ani sun san sunna sun san fiqh sun san larabci wajibi ne su tashi tsayin daka su yi karatu su yi bincike game da waɗannan ilmomi na zamani a samu wasu sun zama likitoci waɗansu sun zama masu bincike game da sararin samaniya game da ilimin taurari game da al'amuran da suka shafi halittu na Allah biology ne chemistry ne physics ne abin da ya shafi darussa waɗanda za su sa su da kansu in ka san su ma za su ƙara nuna maka gaskiyar addinin musulunci li'anna Allah ya tajalla li ilmin hadith saboda al'amarin da Allah ya faɗa a cikin alqur'ani na fitowa ƙarara yana tabbata a cikin ainihin ilmomi waɗannan na zamani kuma babu yadda za a yi wani ilimi daga cikin ilmomi ɗinnan na zamani kaga ya saba wa ainihin alkur'ani sai dai in mai binciken ya yi shirme amma in ba haka ba dama ilimi ne na Allah Allah kuma ya ce wa ma'utitun min ilmi illa kalila sai ya ɗibi kaɗan daga ciki sai baku sai kuka tashi kuka yi bincike ashe har yanzu kuna yawo a ƙarƙashin ƙoramar ilimin Allah ne to matukar kaga ka gano sabanin abin da ya zo cikin alkur'ani da sunna a cikin bincikenka na kimiyya to bincikenka ya samu kuskure amma alkur'ani babu kuskure a cikin shi jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to wannan ya nuna mana kenan kuma matsaloli da suke tasowa ashe dole ne malamai kuma su tashi na musulunci su yi bincike a cikin yadda ka'idodi na ilmomin addinin musulunci suke kamar abubuwan da suka shafi ilimi na usul fiqh da lugal arabiya da ilimin qur'ani da hadisi domin ta wannan hanyar ne za su waye gari sun zama mujtahidai sun zama kasaitattun malamai a cikin fiqh yadda yake za su iya tayar ma duk wata matsala su hukunta ta wadda ta zo daga bayan malaman mu na fiqh waɗanda suka gabata shi yasa waɗannan littafai na fiqh da muke karantawa muktasar ne iziya ce risala askari qurtubi ashalul madariki da sauran duk wani littafi na fiqh da ka sani to ka fada kuskure in kana tunanin cewa ai waɗannan malamai sun gama duk aikin da ake bukata a'a sun yi gwargwadon abin da za su iya gwargwadon abin da ilimin su ya kai gwargwadon abin da ya daidai da zamanin su amma matsaloli sun zo sun faru daga baya kamar irin waɗannan matsalolin yanzu irin waɗannan matsalolin na daga cikin matsalolin da ba za ka same su ainihin a cikin wasu littafai waɗanda suka gabata domin matsaloli ne da suka taso daga baya-baya don haka tasowarsu sai da yasa malaman da suka taso suna da rai sai da suka fara sabani wato malaman da ke wannan zamani sannan daga ƙarshe aka zo aka tantance abubuwa kamar yadda kake jin irin waɗannan fatawoyi haka matsala za ta taso gashi yanzu a zamani ilimin zamani ya nuna cewa za a iya ɗaukan idon wani a makala wani ma'ana ya halatta wani mai kuɗi miloniya ko mai sarauta idon shi kwaya ɗaya ya mutu sai wani talaka ya ce to shi a kwakula idan shi a dasa wannan yallaɓai ko wannan mai kuɗi shi a sai idan nashi likitoci dai a ilmance za su iya yin wannan aiki su kwakula ido daga nan su mai da shi na wannan zai yi wa ilmance don ya yiwu hanya ce ta ilimi to amma inda yanzu musulunci ke magana to shin ya halatta maka kai ka sai da kwaya idan naka ko kuwa ya halatta a kama akuya ko tinkiya da ranta a kwakula idanta a dafa wa wani mutumi saboda ainihin idan shi ya mutu ko ya yi sanyi ko makamancin haka ko kuma wani mutum ya mutu a cire zuciyar shi ko hanta shi ko wata ko wata abu nashi a dafa shi a jikin wani mai rai ko kuma mutum yana da koda guda biyu a jikin shi waɗannan kodoji da yake da su guda biyu a jikin shi duk baki ɗayansu suna aiki amma kwaya ɗaya ce take aiki a lokaci ɗaya bayan da wannan ta yi sanyi ne sai wannan ta ci gaba kamar yadda misalin injin jirgin sama yake to ya halatta a yanke koda ɗaya a siyar da ita saboda kana jin ka lafiya lau ka ce wannan ɗaya ta ishe ka duk malaman musulunci sun tattauna waɗannan matsaloli ga matsaloli suna tasowa sai a buɗe kamfani na inshora at-ta'minu alal hayati at-ta'minu alal sayyarat da ash-sharikat da makamantan waɗannan ya halatta ka je ka yi rijista da kamfanin inshora akan ranka kana biyan kuɗi akan ran da ka mutu za a biya iyalanka wani dukiya ko kana da mota ka je kai mata inshora ko gida ko gona duk malaman musulunci da suka zo daga baya baya sun tattauna ainihin waɗannan matsaloli na daga cikin malamai da suka gabata na fiqh waɗanda suka fara riskar irin waɗannan matsaloli a shekul imam al-faqih ibnu abidina ibnu abidina ya fara riskar irin waɗannan matsaloli lokacin shi taba ta fara fitowa a lokacin aka fara magana ainihin kwangila a lokacin aka fara magana akan irin wannan matsala ta at-ta'minu alal hayati da makamantansu inshora da makamantansu duk malaman musulunci in waɗannan matsaloli suka taso ana buƙatar su tashi su samu ta cewa akai to a takaicen takaita malamai suka ce domin wannan matsalar a ƙashin gaskiya matsala ce da ke buƙatar a ware mata lokaci nata na musamman a tattauna ta yanzu kuma muna karatun wata matsala ne amma saboda dai ƙarin ilimi ne da kuma ƙarin haskakawa ka je ka tsawaita bincike bincike mai yawa nan zan ɗan takaito bayanai ne matuƙa matuƙa wanda yake da wahala ma ya iya gamsashe ka duk ran da ka je kai bincike sai ga kamar ma ghaibun min faidin kamar dan digo ɗaya ne a cikin teku aka ɗauko maka na maganganun da musulunci yayi a takaicen takaitawa aka ce bai halatta wani ya ba da idan shi a kwakule kwaya ɗaya ya siyar wa wani a je a dasa mishi ba a takaice kenan in ya zan kuwa wane ya mutu wane kuma ya zama idan shi kwaya ɗaya ya mutu to ya halatta a kwakule wannan ido a aza wannan a takaice wannan ma bai halatta ba saboda ba lallai sai da ido biyu zaka rayu tun da ɗaya ya mutu to ka haƙura da ɗaya da a ce wata gaba ce wadda ta zama in babu ita ba za ka iya rayuwa ba a ilmance likitoci sun ga cewa lallai in aka barka da wannan zuciya da ke jikinka nan da wata uku a ilmance suna ganin ba za ka kai ba za ka mutu in gwada za a samu wata zuciya a dafa maka ana ganin a ilmance to ga dukkanin zato mafi rinjaye za ka ci gaba da rayuwa aka ce to babu laifi a nemi izini wurin wani mara lafiya da aka ga cewa mutuwa ta taho mishi cewa in ya mutu za a yanke zuciyar shi a dafawa ne in ya ba da izini shi kenan aka ce in ya zama ba a nemi izini wurin shi ba a nemi izini wurin waɗanda suke waliyan shi waɗanda suke su ne ainihin al'amarin shi yake a hannunsu dangin shi to a har ma sai da ya kai malamai suka ce ko da ya zama bai ba da izini ba dangin shi ba su bayar da izini ba to za a iya yankar zuciyar tashi a sawa wannan da aka tabbatar da cewa nan da ɗan lokaci kaɗan zai mutu saboda tashi zuciyar ta riga ta gama ɓaci mun fahimci wannan da kyau ko to haka dangane da sayar da ainihin koda kodoji ɗin nan guda biyu ne allah maɗaukakin sarki da ya maka kodojin nan guda biyu na daga cikin hikimar da ka saye maka su in wannan ta gaza wannan ta marmaza ta ɗauki aikin saboda yana daga cikin ayyukan koda ta kan tace jini da abinci da sauran fitsari da makamantansu da suke wucewa to in ya zan haka kuwa to ashe ka kama guda ɗaya ka siyar saboda kana jin ka lafiya ras to wai baka tabbacin cewa nan da lokaci kaɗan ita ɗayar da ka dogara da ita ba za ta samu matsala ba tana samun matsala sai ya zama kai kuma ka shiga wata matsala ta rayuwarka za ta shiga cikin haɗari to kaga kenan kayi wa ainihin Allah gaggawa a cikin al'amarin shi kayi wa Allah shi shigi ta wajen nan don haka kodojin ka sai ka bar su guda biyu jama'a mun fahimci wannan to haka matsalar da ta shafi a yanki idon wata dabba a halin dabbar tana da rai daga cikin dabbobin da ya halatta a ci namanta domin dabbar da bai halatta a ci namanta ba kaulan wahidan to wannan kan bai halatta ainihin ai magani da ita ba domin kamar magani ne wannan matsalar ma'ana ba za a yanke idon jaki a ainihin sawa mutum ba amma kamar idan akuya idan akuya to ya halatta a yanka a sawa mutum amma da sharaɗi kar zan tana da rai a kama ta a kwakula idan dalili akan haka shine hadisin abi waqidin laifi da yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce abin duk da aka yanka a jikin dabba tana da rai to wannan abu ya zama mushe to kaga in tana da rai akuyar aka kama idan aka kwakule to kaga idan da aka ciro ya zama mushe na dafa ne kenan aka sa masa to bai halatta ba wannan hadisi al-Imam Abu Dawud da sauran malamai suka rawaito shi da isnadi ingantacce to aka ce kuma in aka yanka ta to kuma karfin wannan ido da zai iya amfani a jikinka yayi sanyi dan haka babu yadda kuma zai amfani a jikinka sai malamai suka ce me zai hana in aka samu ƙwararren likita daga zarar yanka akuyar ko wannan dabbar daga zarar yanka ta tana sawa a sauri a cire idan sai a ci gaba da maka aiki a kan shi suka ce an gwada haka an ga yayi don haka in ma za a yi babu laifi a haka to haka abin da ya shafi matsala akan inshora inshorar gida inshorar kaza a takaicen takaitawa turawa sun kawo ka'idoji na inshora waɗanda yake akwai zalunci a ciki da makamantan haka misali na daga cikin zaluncin da kuma inda ainihin riba take shigowa idan aka ce ka'idar wannan kamfanin inshora shine dubu goma in ka fara bayar da dubu ɗaya dubu biyar ka kai dubu biyar misali sai ya zan ainihin sai ka mutu to ta iya yiwuwa wani kamfanin inshora sai su ɗauki nauyin cewa za su ainihin baka mukafa'ar da suka alkawari wato alkawarin da suke cikawa a kai to kaga wannan riba ta shigo kenan kai ka tazartaru wani abu fiye da abin da ka bayar ko kuma wani kamfanin inshora ce to tunda ka kasa cikawa saboda wata larura to su kuma sun riƙe wannan ainihin abu da ka fara bayar da kafin alkalami jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to a irin wannan halin kam aka ce to a ƙashin gaskiya bai halatta ba to wannan a dangane da inshorar da ta shafi gida ko mota ko gona ko wata dukiya kenan a nan ne malamai suka ba da wannan sassauci amma dangane da abin da ya shafi inshora wadda ta zama ta rai to wannan malamai sun ce bai halatta ma ka yi inshora akan ranka ba mun fahimci wannan da kyau ko jama'a to haka irin waɗannan matsaloli kamata ya yi bincike a kansu domin a san cewa menene daidai daga cikinsu menene ainihin ba daidai ba kamar sayar da ainihin allocation an baka ainihin takarda ka je ka fitar da dukiya ta naira miliyan kaza sai ainihin ka tafi sai ka siyarwa da wani wannan takardar ka siyar mishi akwai garantin zai iya fitar da kaya babu garanti to tun malamai sun tattauna irin waɗannan matsalolin don haka abin da ke wajibi akan mutane shine mutane su tashi su yi karatu domin a san amsoshin irin waɗannan matsaloli duk sanda suka taso domin matsalolin ba za su ƙare ba domin shi bature gaba ɗaya Allah ya riga ya bayyana mana halin Yahudu da Nasara yace latajidannahum ahrafan nasi ala hayatin zaka samu cewa su din nan sun fi kowa son rayuwa to duk mutumin da ya fi kowa son rayuwa ya rayu bai son mutuwa to za ka same shi yana da son yaya zai ya faɗaɗa rayuwar ta zama mai daɗi yaya zai ya samu abin da zai ci a rayuwar ya zai ya samu abin da zai hau a rayuwar wannan abin da zai ci ko ya hau ko ya sha ko ta halal ko ta haram kawai shi dai bukatar shi ta biya matukar ya zama kai manufar ka kawai rayuwa kake son kai baka son mutuwa to zaka ga baka damu da inda abincin ka zai zo ba haram ne ko halal to dan haka shi bature ba abin da ya shafe shi ba haram ko halal ta dame shi ba yaya zai ya kyautata rayuwar shi ta mishi daɗi to ashe kaga kai a matsayinka na musulmi tunda ya zama kana rayuwa a wannan zamanin wasu matsalolin kuma za su juyo su faɗo kanka ko kuma kai ka juya ka faɗa kansu dole ne a tashi a bincike in kai ka san baka daga cikin waɗanda za su iya tashi su bincike baka daga cikin layin malamai to ina malamai su tashi su zage su yi karatu karatun da ya kamata su iya gano waɗannan matsaloli don su iya tantance su domin za ka iya siyan kwalba coca cola ko kwalban mirinda naira goma sha biyar ko naira ashirin ka ɓara kanta sai ka ga hoton mota a cikin kwankwalatin sai a ce ka je kamfanin ka karɓi kwalban shin ai ka karɓi mota ko ka karɓi bidiyo ko ka karɓi talbijin ko ka karɓi dubu ɗari biyar ko ka karɓi kaza shin wannan riba ce ko ba riba ba malamai duk sun tattauna a kai to yaya za a su iya tattaunawa malaman fiqh da suka gabata ba san waɗannan matsaloli ba tunda ba su faru a zamanin su ba balle su hukunta su ashe yanzu dole ne a san yaya za a yi shin wannan riba ne ko ba riba ba wannan haramun ne ko ba haramun ba to wannan dai kamar yadda nace na ta tabo mana matsaloli ne ru'usul aqlam malamai kuma sun yi rubuce rubuce don malaman musulunci jazakumullahu khairan musamman fuqaha'ul muhaddisina daga cikin su ba su zauna sun kwanta suna bacci tun daga farkon dare har fitowa alfijir ba tashi suke su zage su yi karatu su yi bincike su yi wa malamai su yi wa musulmin duniya bayani akan matsala da ta taso shi yasa babu abin da ya taso wanda yake zai share shekara guda malamai ba su zauna sun tattauna akan shi ba zamani ya zo ga wani irin turare da ake amfani da shi na fesawa ne to amma kuma shi wannan turare baya haduwa sai an sa mishi alcohol to alcohol din nan kuma a zahiri shine ainihin abin da yake giya kamar giya ne abin maye to ya halatta ka dauki irin wannan turare ka fesa to kaga matsalar sai ta koma wata matsala da da can malaman fiqh suka taba tattaunawa shine dukkan malaman musulunci sun haɗu akan cewa giya haramun ce to da take haramun ko kuma najasa ce dan ba lalle abu ya zama haramun kuma ya zama najasa ba wannan ana magana ne ta ilimi ba magana jahilai ake ba dan magana jahilai za su ce ai to giya ma ai an ce halal ce ba a ce giya halal ba dubi magana ana ta ilimi ne giya haramun ne a shata to amma shin ita najasa ce wannan maganar ma'anarta shine da a ce giya za ta zuba a cikin rigarka baka wanke ba ya halatta ka je kai sallah da wannan riga ko bai halatta ba in najasa ce to bai halatta ba kamar yadda yake dole ka wanke fitsari haka dole yake ka wanke ta in ko ba najasa ba ce to kamar yadda yake ba lallai ne ka wanke ba lallai bane in ka so ka wanke ka wanke dan tsafta kawai amma in ka so kai sallah da ita haka babu komai jumhurin malamai suka ce giya ainihin kamar yadda take haramun haka take najasa wasu daga cikin malamai kuma suka ce a giya kam lallai haramun ce amma haramcinta bai lazimta ainihin ta zama najasa ba daga cikin waɗannan malamai akwai wasu daga cikin tabi'ai har da malaman imam malik kamar al-imam abdurrahman rabi'atul ra'ayi to kuma wannan magana tare da cewa ba ita ce mafi yawancin malamai suke akai ba ita ce daidai don kasancewa Allah madaukakin sarki ya kira ta da cewa ainihin wato rijis innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam sai ce rijisun ma'anar rijisun shine abin kyama haka yake nufi a wannan aya akwai inda rijis yake zuwa da ma'anar najasa kamar da Allah madaukakin sarki yace innamal mushrikuna rijisun ko najisun to kaga nan ya fito karara ya nuna najasa to hatta wannan najasar da aka ce mushrikai najasa ce najasa ce rahira kamar yadda najasa kashi take in ka taba sai ka wanke hannunka za ka yi sallah ko kuwa najasa ce ma'anawiyya take cikin aqidar su wannan magana ta karshe ita ce daidai cewa mushrikai da kafirai najasa ce ta ma'ana ba ana nufin dan kai hannu da mushriki ko kafiri sai ka je ka wanke hannunka ba sannan kai sallah a'a najasa ce a cikin zuciyarsu amma dangane da giya da caca da waɗannan makamantan abubuwa sai Allah madaukakin sarki sai kira su rijisun ma'ana abeban kyama haka ya kamata ka fassara rijisun min amali shaitan abubuwan kyama ne to ba lallai abu ya zama abin kyama ba kuma ya zama najasa domin majina a bar kyama ce amma ba najasa ba ce to haka malamai suka ba da fatawa daga ciki akwai ibnu abbasin cewa mani hakikanin al'amari in ya fita jikinka kam dama sai kayi wanka in dai ya fita ne ta hanyar da aka sharɗanta da jin daɗi da sauransu amma kasancewar ya hukunta wanka to ba lallai ne kuma ya zama najasa ba don haka mani ba najasa bane domin yakan zuba a jikin tufafin annabi wani lokacin ya wanke wani lokacin kuma ya kankare sai ya ainihin fita ya sallah kankare wannan na nuna da sauran burbushin shi a jiki jama'a mun fahimci wannan da kyau ko saboda haka sahihiyar magana kaji inda wannan matsala ta wannan matsala alkohol da ke jikin turare za ta koma shin giya najasa ce ko ba najasa ba a takaitan takaita giya ba najasa ba ce kasancewa haramcinta bai lazinta najasa domin zinare ma haramun ne to amma in ka taba zinare ko kuma aka makala zinare jikinka shikenan sai a ce najasa kenan a'a haramun ne kasa amma kuma ba najasa bane alharini haramun ne kasa amma ba najasa bane to haka giya haramun ce ka sha amma dan ta taba jikinka dan tsafta zaka iya wankewa mun fahimci wannan amma inda ta kama haka ta zuba a jikinka ka je kai sallah da jikinta babu ba da ita babu komai ba kuma cewa aka je ka zuba giya a jikinka kai sallah da ita ba aka ce in haka ya faru ana maganganu ne na ilimi maganganu na mutane masu saiti masu hankali ya kamata sai a rinka fahimta jama'a mun fahimci wannan da kyau ko to shine matsalar don haka babu laifi don ka fesa irin wannan turare wanda yake da irin wannan alcohol a jikin shi to akwai kuma magunguna waɗanda su ma suna da alcohol a jikinsu kusan duk wani magani da ke maganin mura to da wahala ka ga babu alcohol a jikin shi haka magungunan asma da makamantansu da na hawan jini to malamai suka ce haramun ne amfani da su sai dai in ya zama an buga an rasa wani magani da za a amfani da shi to aka ce ana fatan Allah ya zan yayi afuwa akai tunda ya zama an shiga halin ittirari ne tare da cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin hadisin bukhari yana cewa Allah bai sanya maganin wata cuta a cikin abin da ya haramta muku ba don haka ku dai nemi magani cikin abin da ya halatta to aka ce in ka buga ka buga ka buga baka samu ba baka samu ba daban da babu ta iya yiwa akwai amma kai da likitocin garinka da masu magungunan gargajiyan garin ku duk ba ku sani ba to aka ce babu laifi a irin wannan halin an shiga halin larura kenan kamar yadda in ka buga ka buga baka samu abinci wanda yake yankakken nama ba ko kuma abinci aka ce ya halatta ka ci mushi a lokacin da aka ce ya halatta ka ci mushi ana nufin kakaf babu ainihin abin da yake yankake babu abinci ne akwai abinci amma kai baka samu ba don haka wannan mushi ya halatta maka to don haka wannan ma matsala haka take a takaitan takaita kenan kamar yadda muka fara faɗi lokacin da ya gabata cewa ka iya duba don waɗannan matsaloli musamman da suke abin nan da ake tattauna na zamani wannan littafi hukumu na qalil a aba'i fil fiqh al islami mawqif al fiqh al islami min al muslim ba'da mawtihi hukumu tatabbu' al rukhas fil fiqh al islami at taqibat al bayyina ala man ta'aqqada ibn taymiyah idad al-doktor akil ibn ahmad al-akili wani babban malami ne ya shiga shi littafi ne gashi ga shi mujalladi guda ya yake dauke da waɗannan matsaloli hukuncin a cire gaba wani musulmi a sa wani ko kuma wani kafiri a sa wani abin tare da cewa aka ce duk waɗannan matsalolin fa sai in bukata ce ta kama ba abubuwa ne na nishadi ba sa'annan dangane da irin waɗannan matsaloli da ke tasowa harkokin cinike cinike da harkokin matsaloli da irin waɗannan da suke faruwa wanda ana tsoron ko riba ta shiga ciki harkar banki ne harkar kwangila ce harkar menene gashi babban malami malami a doktor muhammad al-amin mustafa abuhu ash-shankiti yayi shi ba shankidi shankidi babban shankidi ba wani wani shankitin ne daban dukkan su mutanen kasar Mauritania ne amma galibin su suna nan zaune a cikin ainihin Madina to wannan malami ya littafi dirasatun shar'iyya li ahammi al-uqud al-maliyya al-mustahdafa ma'ana bincike na musamman dangane da shari'ar musulunci ga mafi yawancin harkokin dukiya harkokin kuɗi waɗanda suka faru daga bayan tafiyar malaman fiqh waɗanda ainihin suka gabace mu Allah ya shiryar da mu sa'annan ga kuma wani babban malami shi ma akan irin waɗannan matsaloli da suke faruwa harkar kwangila ne harkar sayar da ainihin wato abin nan irin wannan allocation ne da makamantansu ya littafi majmu'atu rafa'il al-sheikh abdullahi bin zaid ali mahmud رئيس المحاكم الشرعية وشؤون الدينية بدولة قطر أقصى قطر يكي قصر دورا كي قطر قطر ني قصصو محمد الأمين الشنكيتي محمد محمد الشوكاني محمد ابن علي الشوكاني قصص الأمير الصنعاني تو أنا مالم ينا نندلن شنزو إيه دكت كمان يما لما رابطة العالم الإسلامي ني بانغران فيكيهو kuma shine ainihin shugaban alkalai na ainihin kasar kasar din Allah ya shiryar da mu to a takaitan takaita dai jama'a kun ji wannan to shine sai malam yace wa yu'ayyiduhu ma ya'ti fil mas'alati taliya daga cikin abubuwan da za su karfafi wannan magana tamu ta cewa babu laifi a yi amfani da gawar kafiri wajen koyan aikin likita amma bai halatta a yi amfani da gawar musulmi ba to wannan matsala da ke zuwa attafi'a wal 20 ba'da al-mi'a matsala ta 129 wannan matsala kuma abin alheri ita ce ƙarshen wannan littafi na ahkamul jana'iz daga ita littafin ya ƙare kamar da zamu zo mu ji yau insha Allah al-Sheikh al-Muhaddith al-Allamah al-Muhaqqiq Abu Abdurrahman Muhammad Nasiruddin al-Albani hafizahullah yace wa yajuzu nabshu qubur al-kuffari ya halatta ainihin a tone kaburbuka ko makabarta ta kafirai li'annahu domin kuwa la hurmata laha kama dalla alaihi mafhumul hadith as-sabiq kabari na ainihin kafirai ko makabarta kafirai ba ta da wata daraja kamar yadda ake fahimta daga wancan hadisi da ya gabata tunda hadisin yana nuna cewa za a iya karya kashi ai ba za a iya karya kashi na mumini ba to mafhumul mafhumul mukhalafa na wannan hadisi yana hukunta cewa to in kabar in kashin kafiri ne babu laifi kenan in an karya wa yashhadu lahu hadithu Anas bin Malik radiyallahu anhu qala na daga cikin dalilan da za su kara wa waccan magana ta shi malam karfi da shaida hadisin da Anas dan Malik Allah ya kara mishi yarda ya ruwaito Anas yace قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة فنزل أعلى المدينة من ذا الله صلى الله عليه وآله وسلم لوكة بيئسو مدينة في سوكا أينهم سما daga madina kamar madina kamar a ce kamar nan mu da ke muciya nan sai an aka ce sama da mu sai a ce kamar wajen hayin ojo kenan to wajen gabashin madina shine awali can haka ya sauka fi hayyin yuqalu lahum banu amr ibn auf annabi ya sauka cikin wasu kabila waɗanda suna da dangantaka da annabi wajen uba ƴan uwan uba ne na annabi cikin dangi can a tarihi sunan kabila banu amr ibn auf sai annabi ya sauka a ainihin wurin su kafin ya iso cikin madina fa qama fihim arba ashara asharata laylatan annabi sallallahu alaihi wa sallama yayi kwana goma sha hudu anan ma'ana yayi mako biyu kenan ثم أرسل إلى بني النجار فأنن في النبي أيكا وقبيلة بني النجار وأن سوكما سنة تكن مدينة فجاءوا مقلدي مقلدي السيوف sai suka zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallama suka same shi a wannan wuri a wannan a cikin wannan kabila suna rarrataye da takubban su ka anni anzuru ila annabi sallallahu alaihi wasallama anas yace yanzu da nake baku labari ina iya tuna wannan lokacin da annabi ya kira waɗannan kabilu na banu najjar naga annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin ala rahilatihi yana kan taguwar shi abin hawan shi wa abubakarin ridfuhu sayyidina abubakarin yana goye a bayan annabi sallallahu alaihi wasallama kamar yadda kasan ake goye mutum a mashin ko ake goye mutum ainihin akan wata dabba tare da cewa da suka tashi hijira kowa da dabba shi to amma mai yiwa nan wata bukata ce ta sa sai zan annabi ya goya a sayyidina abubakarin akan ainihin tashi a bar hawar wa mala'un min banin najjari haulahu waɗannan kabila na banin najjar da annabi ya aika musu su zo suka tsaitsaya su kuma suka kewaye annabi hatta ata bi fina'i abi ayyuba annabi sallallahu alaihi wa sallama ya taho tinkis tinkis tsakanin wannan wuri na awalil madina da cikin garin madina kamar yanzu kai ne da kake muciya da mutumin da yake hayin ojo amma kaga da yake abu ne na da sai a ce can wani wata anguwa ce mai kamar nisa amma kaga kamar yanzu kai da kake ina tsakanin tudun wada da gyalle su misali ina tsakanin asibitin tudun wada da kofar abin nan kofar doka kaga abubuwa ne kamar kusan anguwa ɗaya ne a yanzu amma a da sai zama wani wuri ne aka je aka kira su da suka taho da suka zo suka samu annabi sai kuma suka taho gaba ɗaya suka taho cikin garin madina annabi ya taho tinkis har sai da ya zo kofar ainihin gidan abu ayyub al-ansari wa kana yuhibbu an yusalli haythu adrakathu salatu annabi kuma yana son duk inda sallah ta riske shi kawai ya tsaya yayi ba zai ce sai an je masallaci ba saboda addinin shi akwai sauki wa yusalli fi maradib al-ghanam annabi sallallahu alaihi wa sallam yana yin sallah a koda wuraren da ake daura awaki ne ga kashin awaki ga fitsarin su annabi sai ya sallah saboda kashi da fitsarin awaki da ainihin abin nan nasu ba na jasa bane don haka ko anan sallah ta kama shi sai yayi saboda tawali'u amma kuma annabi ya hana ayi sallah a inda ainihin ake daddaura raƙuma ko da babu fitsarin su babu kashin su saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce su raƙuma da ka gansu to an halicce su ne daga ainihin shaidanin aljani kuma ya ce akan tuzon kowane raƙumi to akwai wani shaidani daga cikin ainihin aljanu amma wannan bai haramta ka ci naman raƙumi ba ya halatta ka ci amma wannan na daga dalilan da yasa bai halatta ainihin a yi sallah a inda raƙuma suke a tare ba saboda dandalin shaidanu ne ma'ana kowane raƙumi ɗaya akwai aljani a kan shi to ka je ka yi sallah a wurin kalankuwar shaidanu bai dace ba amma wurin dabbobi babu laifi ƙanana awaki da tumaki wa kana amara bi bina'il masjidi annabi ya bada umarni akan cewa a gina masallaci ya ce za a gina masallaci farsala ila mala'in min banin najjar to shine yasa sai ya aika wasu daga cikin banin najjar saboda lokacin da ya iso madina iso shi ta farko da ya wuce tinkis tinkis din nan ya kai har inda waɗannan kabilu suke a walil madina to ya zo kuma daga baya ya tsaya da ya taho daga wannan wurin ya zo sai ya tsaya a inda ya zama wata gona ce da kuma makabarta ta kabilar banin najjar to yake a nan za a yi masallaci gare shi to shine ya aika su banin najjar cewa su zo فقال في النبي يا بني النجار يا كو قبيلة بني النجار ثامنوني بهائقكم هذا كفتا من كتن ونن لمبوناكو a zahirin wannan hadisi kamar anas yana kwan gaba kwan baya wajen ba da labarin don a zahirin hadisin abin da yake nuna da annabi ya zauna a awalil madina daga awalil madina sai ya shigo garin madina da ya shigo taguwar shi kowa yana roƙon annabi ka tsaya kofar gidana ka sauka gidana ni ma in samu albarka annabi ya ce da'uha fa innaha ma'mura wannan raƙuma ku batta Allah ne yake sarrafa kanta duk inda ta ga dama ta ja birki to nan ne gidana nan ne masallaci na ta ƙetare kofar gidan kowa ta je ta shiga surkukin wata gona ta dabinai kuma da kaburbuka a wurin to da kaga daga nan ne sai annabi ya bincika kenan a zahiri wannan gona ta suwaye ta su banin najjar ne to sai aka kira su suka zo rataye da takubansu domin takobi na daga al'adar balarabe duk inda balarabe yake to zaka same shi saba da takobin shi kamar yadda duk inda ka ga bafulatani in dai ba yayar ba to yana tare da sandar shi duk inda kaga barbar bane in dai ba yayar ba to yana nan a ainihin kwankwason shi da wuka ko kuma ainihin abin nan a wajen kaurin shi yana nan da wuka a daure to haka su ma sai suka zo rarrataye da takubban su sallallahu alaihi wasallam da suka zo shine sai suka kewaye shi yace ku gaya min kudin wannan gona taku qalu la wallahi la natlubu samanahu illa ila Allah suka ce faufau mun rantsi da Allah ba ma neman ladan kudin wannan ainihin gona sai a wurin Allah lada muke so ba ma son kudi qala fa kana fihi quburul mushrikina sai ya zama a ciki akwai kaburbukan mushrikai to daga cikin wannan ya nuna mana ashe kar ka zama dan kai ne shugaba ko kai ne malami ko kai ne shehi ko kai ne imami ya zama kana tasarrufi a cikin dukiyar mutane yadda kake so gashi wannan gonar su ce su kuma mabiyan shi ne wasu na roƙon a tsaya a gidansu ko da za a rushe gidansu a masallacin annabi wasu sun yarda to amma ga waɗannan gona ce ma da ba sai kawai annabi ya ce a ci gaba da tarewa ba amma sai ce a yi ciniki ta nawa ce sannan sai da suka ba da izinin a mu ma mun bayar sadaka fi sabilillah mun fahimci wannan suka ce a wurin Allah suke neman ladan to kaga wannan ko ya zama kyauta suka bayar tunda annabi na karban kyauta ko kuma ya zama sadaka suka bayar sai ya karbi sadaka saboda ba bukatar shi shi kadai ba bukatar sauran musulmi ce mun fahimci wannan da kyau ko to a takaicen takaitawa dai ba su karbi kuɗi ba kenan to shine Anas ya ce daga cikin ainihin wannan gona akwai kaburbuka na mushrikai ka san zamanin da haka al'amari yake ko yanzu ka tafi kauyuka za ka samu cewa wasu kauyuka za su ware wata gonar su ne nan suke rufe mata wasu kuma a bayan gidansu su sai zan a cikin gonakin ne akwai kaburbukan iyayensu da kakanninsu waɗanda suke maguzawa ne wa khirabun da kuma wasu rusassun ɗakuna a cikin wannan gona wa nakalun da dabinai fa amara annabi sallallahu alaihi wa sallama bi quburil mushrikina fa nubishat sai annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bada umarni yace waɗannan kaburbuka na ainihin mushrikai duk a ainihin tone su to mahallin shahid kenan kaga tunda kaburbukan na mushrikai ne to yanzu anan akwai matsala kamar haka wannan ya nuna mana kabari in na mushriki ne ya halatta ko kafiri a tone shi kenan kamar yadda shi malam albani ya kadin ya kafa wannan hujja sannan wannan ya nuna mana kenan waɗannan mutane duk da kasancewa su ahalul la jahiliya ne mutanen jahiliya ne to ba ashabul fatra bane ashabul fatra a cikin ka'ida addinin musulunci su ne mutanen da babu wani annabi da suka taɓa samun labarin shi balle su bi shi to irin waɗannan kam malamai sun yi zantuttuka da dama akan su amma zance mafi inganci shine Allah ba zai yi musu azaba ba saboda bai aiko musu da manzo ba to amma su mutanen makka wasu da yawancin mutane suna daukan cewa mutanen makka ashabul fatra ne ba su da annabi a'a mutanen makka suna da annabi annabi ibrahim shine annabin su annabi isma'ila annabin su ne kuma akan musulunci suke da aqida ta gari rana tsaka aka samu wani bama guje ya zo musu da gumaka ya ce waɗannan waliyai ne manya-manya a ƙasar sham suka ci gaba da bauta musu daga nan suka karkace amma tare da haka an samu wasu sun yi tawaye to don haka duk wanda ya mutu a zamanin jahiliya akan wannan bautar gunki kowane ne shi to wuta zai wuce kai tsaye kowane ne babu togaciya akan haka tunda aka tauna ainihin aya tsakuwa dan aya ta ji tsoro annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce uwar shi da uban shi duk suna wuta saboda me saboda sun bautar gunki a jahiliya sun kauce daga addinin annabi ibrahim hadisi ne sahihi garan dangan gariya ɗari bisa ɗari yana cikin sahihi muslim da mu'jam tabarani al-kabir ba ra'ayina ba ne ba ra'ayin ashekul muhaddis al'allama muhammad nasiruddin al'albani ba ba ra'ayin wani malamin hadisi ba a'a fatawa ce daga imamul muftina sallallahu alaihi wasallam annabi ne ba da wannan fatawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci ka san iyayen shi amma kuma ka sani da cewa annabi ya fi son hukuncin Allah fiye da ainihin yadda yake son iyayen shi don haka dole ya zartar da hukuncin Allah ko da akan iyayen shi ya faru jama'a mun fahimci wannan da kyau to har shi kanshi al-Imam nawawi wannan hadisi na nan cikin sahih Muslim a cikin ainihin abin nan kitabul iman da Imam nawawi yazo sharhin sahih Muslim yazo kan wannan hadisin sai ce wannan ya nuna kenan duk wanda ya mutu a zamanin jahiliya to dan wuta ne kai tsaye Allah ya shiryar da mu to shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada umarni aka tona waɗannan kaburbuka na mushrikai ثم بالخرد فسويت annabi sallallahu alaihi wasallama ya sa aka dai aka rushe waɗannan gine-gine aka aka daidaita su aka yi lebur ɗin su wa bin nakhali faqta'a waɗannan da dinai da ke cikin gonar duk aka sassare su a cikin wata riwaya har annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da za a fara sassare waɗannan kaburbuka yace cikin kuwane ne ya san masu waɗannan kaburbuka zaka samu wani dattijo yace duk baki ɗaya na san su wannan kabarin wani kenan wannan kabarin wani kenan sai manzo Allah ya ce wallahi ba dan kada tsoron labarin da zan ba ku ya sa ku daina rufe mamacinku mamatanku ba yace da na roki Allah Allah ya nuna muku azabar da suke sha yace suna cikin bala'in azaba ga kuma ƴaƴansu da jikokinsu a sai amma hukuncin Allah ne annabi baya sassauta hukuncin Allah yanzu su suka ma ba da gonar kuma kabrukan iyayensu da kakanninsu ne yace ba dan kada tsoron irin azabar da za ku ga ane musu ba ta sa ku kirfa mamata nan gaba yace da na ce Allah ya nuna muku domin shi annabi yana daga cikin mu'jizar shi yana ganin azabar da ake a kabari kamar yadda dabbobi tumaki da dabbobi haka su kuma suna ji ba sa gani to shi kuma yana ji yana gani to yake tsoron kada in sa a nuna muku nan gaba gobe babanka ya mutu ko wanka ka ce kai ba zan rufe shi a kabari ba yace shi yasa sai ainihin kawai ba za a nuna muku ba tare da cewa ko a rufe ka ko ba a rufe ka ba azaba ce ko ni'ima ce za ta je gare ka dabbobi suka cinye ka ko ruwa ya haɗiye ka kai dan wuta ne azaba za ta je gare ka kai dan aljanna ne rahma za ta je gare ka wallahu ala kulli shay'in qadir ka duba ainihin tazkiratul mauta ta al-imam al-qurtubi Allah ya shiryar da mu yace fa saffun nakhala qiblatal masjidi waɗannan bishiyoyi na dabine da aka sassare su sai aka shirya su a gaban masallacin aka kwankwantar da su haka a daidai alƙiblar masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam waje ala gubaba hijara sai ya zama durakun da ke cikin masallacin wato filas gimshikai na masallacin wanda za su rike rufin masallacin sai aka sanya duwatsu da su aka yi aka jajjera haka aka yi sallallahu alaihi wasallam waje alu yanquluna sahar a wata riwaya suka ce ba ma gina maka wannan masallaci da zinare da kaza ba yace a'a bal ij'aluhu arishan ka arishi musa yace a dan tokara yan rumfa kawai kwana nawa za mu yi kamar masallacin annabi Musa yace ku yi mana ba wani kyale kyale kawai sallar ake so mai kyau ba wai masallacin ba jama'a mun fahimci wannan masallacin ku ginin kasa ne ba ku damu da ku zo sallah ba amma masallacin ku ya zama ginin siminti an sa kafet an sa fanka an sa air condition sai ku rinka zuwa sallah to ba Allah kuke wa sallah ba kenan masallacin kuke wa sallah akwai mutane haka masallaci ginin kasa ne ba su damu da shi ba amma ya zama babban masallaci ya zama ginin musulunci shikenan ai wannan masallaci ai duk zamu dawo nan da sallah a to ginin zumuncin za ku yi wa sallah ke mun fahimci wannan da ke ko wa ja'alu yanquluna sakhara sai suka ainihin rinka ɗauko duwatsu da duwatsu kenan da da tubala waɗanda za a yi ginin masallacin wa hum yartajizuna suna yi suna rera waka eh dan haka babu laifin ana aikin gayya kiɗa dai duk inda yake garaya ce ko ganga molo ko mandiri duk baki ɗaya haramun ne kiɗa amma waƙa ta kasu kashi biyu akwai ta haramun akwai ta halal ta haramun ita ce waƙoƙi irin waɗanda suka danganci waƙoƙin da suke cike da fajirci da zage-zage da yanke-yanken mutuncin mutane da makamantansu amma waƙa wadda take ainihin babu irin wannan a ciki to har ma annabi yake cewa inna mina shi'iri la hikima lallai daga cikin waƙoƙi akwai wadda take akwai ilimi a cikin ta ya yabe ta kenan kuma shi ma yakan rera wasu na cewa ai saboda Allah ya ce wa ma allamnahu shi'ra wa ma yanbaghi lahu ba mu karantar da annabi waka ba waka bata dace da shi ba dan haka annabi yin waka a'a waka anan larabawa ne suka ce ainihin sha'irun suka ce wa annabi mawaki ne wai qur'ani waka ne sai Allah ya saukar da wannan aya cewa a'a ba mawaki bane kaga raddi ne irin wakar da suke nufi daban amma shi kuma irin waƙar da yake daban su suna nufin waƙa irin tasu ta maguzawa suka auna qur'ani cewa iri ɗaya ne sai Allah ya ce a'a ba haka bane to sai zan annabi yana yin irin wadda ta halatta ne don ka san duk lokacin da ainihin abubuwa suka zo maka ka sayar da zaka tafiyar da su li'anna imalan nassaini aula min ihmali ahadihima haka malaman usulu suka ce aiki da nassi guda biyu a lokaci ɗaya shi yafi dacewa fiye da a watsar da ɗaya a aiki da ɗaya a ce to ai shikenan tunda wannan aya ta ce kaza to shikenan duk gaba ɗaya waka haramun ce to ga annabi na yin waka kuma sai a ce to yaya to gashi da yanzu a gaban annabi sallallahu alaihi wasallama ne za ku ji har ma akwai riwayar da ta faɗi cewa yana bayarwa su kuma suna amsawa haka lokacin da aka zo hakan khandak wannan rani da aka haƙa ya kewaye madina ghazwatul ahzab annabi da ya fito ga irin wahalar da suke ya rera waka kuma suka ci gaba da amsawa shi yasa ana aikin gayya yanzu ganga dai kada kusa amma dan wake-wake wanda za a dan rinka yi ba na maguzanci irin wanda kuke a da kuna yan kulab ba yan wake-wake dai a lokacin dai masu dan dadi waɗanda za su sa maza su dan rinka tsalle to babu laifi ga dan zobo ne ana kurba ana ci gaba da waka babu laifi wannan ai kwarai da gaske duk abin da yake ya halatta ka bar shi a ya halatta jijjiwa da karambani da ganin zamani ya canza kar ta sa ka ce haramun wallahi sai ka je ka haramta abin da yake halal ne abin da ya faru da ainihin Abdullah dan Umar da dan shi kenan kamar yadda Imam Ahmad ya rawaito hadisi Abdullah dan Umar sahabi ya miƙe yace annabi ya ce kar ku hana mata bayan Allah ne zuwa masallaci ɗakin Allah domin ibada amma an za su fita banda shafa turare banda kyale-kyale kenan sai wani ɗana shi Bilal sai miƙe yace wallahi mu ko za mu hana su zamani ya canza kaza kaza kaza kaza Abdullahi dan Umar yace Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka dan shi ne na cikin shi yace ina cewa annabi yace kada a hana kai kuma kana cewa wallahi sai kun hana ya la'ance shi kuma yace har abada ba ni ba magana da kai aka ce har ya mutu ba magana da shi kaji manyan masu bin sunna kenan dan shi ne yanzu aka ce annabi yace kawai ya kawo magana kamar yadda mu ba kawai ake cewa ba ya kawo magana kawai daga haka ya daina gaba batatan ba magana har ya mutu kuma dan shi ne na cikin shi hadisin na nan cikin ainihin muslim na imam ahmad bukhari ma ya rawaito wani bangare na hadisin haka al imam muslim to gashi dai a takaicen takaitawa wa hum yartajizuna suna rera waka wan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama ma'ahum annabi sallallahu alaihi wa sallama yana tare da su wa huwa yaqulu ga wakar annabi yana rerawa wa huwa yanqulu libna annabi yana daukan bululluka yana daukan bululluka yana dauka shi ma aikin gayya ne haddashi shi ma aka yi هذا الحمال لا حمال خيبرا هذا أبر ربنا وأطهر هذا أبر ربنا وأطهر اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة waƙar da annabi yake rerawa kenan cewa wannan aikin gayya da muke yin aikin gayya ne na sara dabino na ginin masallaci ba irin wanda aka yi a khaibara ba khaibara an ɗibi dabino an yi hidimar dabino amma duk an yi ne kowa ya yi ne don ya samu dukiyar shi ganima ce aka samu wannan wannan sakamakon a duniya ya tsaya ya ce to amma wannan aikin gayya da muke na ginin masallaci to shi ya fi biyayya ga ubangiji kuma shi ya fi tsarki sai kuma annabi yana addu'a allahumma la khaira illa khairul akhirah ya allah babu wani alheri kuwa sai na lahira dan haka faghfir lil ansari wal muhajira ka gafarta wa mutanen makka da suka mutanen madina al ansar waɗanda suka tarbe mu da kuma al muhajira waɗanda suka yi hijira daga makka suka dawo madina an fahimci wannan da kyau ko a wata a wata riwaya ta maganar ghazwatul ahzab kuma da ya fito sai ya ga irin halin da suke ciki shine sai Allahumma la khaira illa khairul akhirah faghfir lil ansari wal muhajira da ya rera wannan waka su kuma sai suka amsa suna cewa nahnu allazina baya'u muhammada ala al jihadi ma baqina abada sai aka ci gaba da rera waka اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة سكما سنا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا شينا الدعاء يا الله باب وانا الهيري فينا لاهرة كياتي ومتانا مدينة دسكا كربيمو دمتانا مكة دسكا يهجرة سكما سيسكا هو أنسا واسنا تشيوا موني مكة ومحمد مبايعة أكن جهادي متكر منا دريك to dan haka shehu usman dan fodiyo Allah ya ji kanshi a cikin ainihin littafin shi bayan wujubul hijrati alal ibadi yace babu laifi a wurin jihadi da makamantan su ane jihadi ana rera waka yace kai babu laifi ma kai kirari ga wakar ka tafi zaka saru wani kafiri kana waka kana rerawa in ka je kai kirari sannan ka zindima mishi makami yace ya tabbata ainihin a cikin sunna gashi sahabbai suna khub min min waladul ghifar abu abu abu zarra na ghifari in zindima kafiri makami sai ce karbi daga dan gafarawa karbi daga dan muciya karbi daga dan daura karbi daga bazazzage misali babu ne akan haka yana nan karatu ne ake a cikin muktasar ya kawo shehu usman dan godo ya kawo wa fi riwayatin min hadisi aisha radiyallahu anha a cikin wata riwaya wadda aisha ta yota banda riwayar anas allahumma innal ajra ajrul akhirah kaji lafazan aisha farhamil ansar al ansara wal muhajira اللهم إن الأجر أجر الآخرة فرحم الأنصار والمهاجرة والمهاجرة wato ya Allah babu wani lada sai ladan lahira dan haka kai jikan mutanen Madina da kuma mutanen Makka waɗanda suka yi hijira da kuma waɗanda suke al-ansar akhrajahu shaykhani wa ghayruhuma min hadisi Anas wa siyaqi lahu wa siyaqu lahu Bukhari da Muslim da wasu malaman suka rawaito wannan hadisi daga Anas lafazin da kaji mun kawo dinnan to lafazin ainihin Anas ne والبخاري من حديث عائشة بخاري ما يروي تو wannan lafazi daga Aisha وما بين القوسين من حديثها haka abin da yake tsakanin kausi guda biyu din nan inda wancan baiti na farko ita ma Aisha ta ruwaito shi cewa hadhal himalu la himalu khaybara to ita ma ta ruwaito har zuwa inda yace hadha abaru rabbana wa abahar inda ya sa mishi kausi to ita ma sayyidatuna Aisha ta ainihin ruwaito shi وقد خرجت الحديثين الشيخ العلامة المحدث العلامة النحرير muhammad nasiru dinin albani ya ce waɗannan hadisai guda biyu na yi takarijin su na fitar da su fi samar al-mustafa a cikin littafi na mai suna as-samar al-mustafa fi fiqh sunnati wal kitab littafi ne da muhammad nasiru dinin albani ya yi shi a cikin mujalladi daya yana ka abubuwa ne na fiqh kamar yadda kaga tsarin fiqh sunna to sai dai shi da yake babban malamin hadisi ne babban malamin fiqh ne yana yana tacewa babban littafi ne mujalladi daya amma amma abin takaici shine wannan littafi na daga cikin littattafan da suka bata tun suna muswaddan su tun suna manuscript rubutun hannun tun rubutun hannun ya bata ba a samu buga shi ba to amma a lokacin da shi Muhammad Nasiruddin Al-Albani yake wannan magana kaga yanzu wajen shekara 38 ne lokacin rubutun hannun yana nan a hannun shi dan haka ya hujja da shi to amma zuwa yanzu Muhammad Nasiruddin Al-Albani yana kasar Sham ne a da yanzu ya tashi ya koma kasar Jordan Amman yana nan a kasar ainihin Amman a abin nan federal capital na Jordan to garin wannan hijirar ne da kwashe littafai babban malami irin wannan ya tara littafai garin kwashewa ne sai wasu daga cikin littafan sai suka bata waɗanda suke rubutun hannu to daga ciki akwai wannan asabar mustafab na taɓa faɗa muku wannan da kuma littafin shi at-taliqatul jihad ala zadul ma'ad ta'aliqin da yawa zadul ma'ad na ibn al-qayyim shi ma manuscript din rubutun hannun ya bata musu wadda din qala al-hafiz fil fatah الحافظ ابن حجر الأسقلاني يفدي أتكن فتح الباري دي ذو شرح وانا حديث يتي وفي الحديث جواز التصرف في المقبرة المملوكة بالهبة والبيع وانا حديث يانون هلتشن إن دي مقبرتا يزم ملكر كتشي iyayenku da kakanninku ne a ciki danginku kuke rufewa kun mallake ta kenan to ya halatta ku kyautar da ita ya halatta ku siyar da ita ina muka fahimci ka haka daga wannan hadisi gashi sun kyautar kuma kafin kyautarwa annabi cewa ya ku siyar mu da haramun ne a siyar zai iya cewa ku sayar mu to ya halatta kaga inda fiqhu kenan wa jawazu nabshil quburi darisa sannan da bayani akan halaccin tone kaburbuka waɗanda suke sun riga sun rugurguje idza lam takun muhtarama in ya zama waɗannan kaburbuka ba masu alfarma bane wato kaburbuka ne na kafirai to ya halatta ainihin a tone su an fahimci wannan da kyau ko in kuwa ya kasance kaburbuka ne na musulmi fa kaga magana siyarwa ma ko kyautar da makabartar bata taso ba amma kaburbuka ko makabarta ce ta kafirai to ya halatta a siyar ya halatta a kyautar ya halatta kuma wannan makabarta ainihin wato ko dai a baje ta a lebur ɗinta in an san cewa ana tsammanin duk kasusuwan da ke ciki sun riddige in kuwa ana jin cewa kaburbukan nan na kafirai da sauran kasusuwan su sai a tone a kwashe kasusuwan a je can wani gwalalo a zubar da su wannan yana nuna maka ashe kafirci na daga cikin ko kuma babu abin da Allah ya fi ƙi kama kafirci domin kafirci ne kawai zai halatta ya zama gawar mutum kamar gawar jaki duk ɗaya ne jama'a mun fahimci wannan da kyau wa jawazu salati fi maqabir mushrikina ba'da nabshiha wa ikhraj ma fiha da kuma wannan hadisi ya nuna halaccin ayi sallah a makabarta ta kafirai amma bayan an tone ta an fitar da kasusuwan da ke ciki wannan makabarta da wurin makabarta ne sai aka ainihin haƙe wurin aka cire kasusuwan aka zubar to ya halatta a yi masallaci tun daga shi na masallacin annabi har yanzu yana nan a inda yake sai dai kakkara shi da aka yi dama da hagu gabas da yamma kawai to amma asalin wurin fa makabarta kafirai ce babu laifi a shi in dai an tone wa jawazu bina'il masajidi fi amakiniha da kuma bayanin a gina masallaci a wurin irin wannan tsohuwar makabarta wadda aka tone ba makabarta ba kawai a zo a samu makabartar musulmi kawai sai a lebur ɗinta sai a ci gaba da yin masallaci a kai haka ce wannan bai halatta a yi sallah a cikinta ba الشيخ المحدث العلامة المحقق أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني يتي وهذا آخر ما وفق الله تعالى لجمعه من أحكام الجنائز yace wannan shine karshen abin da Allah madaukakin sarki ya datar da ni wajen tattara shi in rubuta shi na daga hukunce hukuncen jana'iza a ainihin wannan littafi wa subhanaka allahumma wa bihamdika tsarki da godiya sun tabbata gare ka ya Allah ashhadu an la ilaha illa anta ina shaidawa babu abin bauta da gaskiya sai kai astaghfiruka wa atubu ilaika ina roƙon gafararka Allah na tuba ka yafe ni sai ya cike littafin da ainihin abin da ake kira kafaratul majlisi kafaratul majlisi ita ce wannan addu'a subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika annabi yace mutumin da ya zauna hirarraki ne yayi na banza to in ya tashi tashi yayi salatin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama sannan yayi wannan addu'a ko kuma yayi wannan addu'a sannan yayi salatin annabi sallallahu alaihi wa sallama wato salatin ya zama shine daga ƙarshe to za a ainihin gafarta mishi zunuban shi baki daya na duk wannan hira da yayi in ko ya zauna ya yi abubuwa ne masu ma'ana wa'azi ne karatu ne hira ne da iyalinka abu dai mai ma'ana wanda ba na laifi ba bayan da ka gama sai kai to kuma za a baka lada a ɗaukaka ainihin darajarka amma annabi ya ce mutumin da ya zauna ya ta surutu ya ta hira ya ta abubuwa ya tashi bai irin wannan zikiri ko addu'a ba zai tashi a gobe kiyama matsayin shi ɗaya da gawar jaki to haka annabi ya ce mutumin da ya kama wani kwararo haka ya kama har ya kura wannan kwararo ya sha kwana bai irin wannan addu'a ba ya ce zai tashi matsayin gawar jaki a ranar alkiyama waɗannan hadisai baki ɗayansu ingantattu ne suna nan al'imamu abu dauda da nasa'i sun fitar da su in kana da littafin al'azkaru na al'imamin nawawi ka je ka duba allah shiryar da mu ya sa kwanan wata ya ce dimashq a lokacin yana dimashq sham ƙasar siriya kenan damascus a can ya rubuta wannan littafi ya gama wannan littafi a ranar ɗaya ga watan bakwai watan rajab kenan na musulunci hijira annabi sallallahu alaihi wa sallama na da shekara dubu ɗaya da ɗari uku da saba'in da uku wato in ka bincika yau zaka ga shekara talatin da takwas kenan da gama rubutun hannun manuscript din gama shi gaba ɗaya ba tare da gyare-gyaren ba wanta hata biyu duhu yace gyare-gyaren kuma ya na gama shi ne zuhural ahad daidai lokacin sallah azhar ta ranar lahadi sha tara ga watan hudu wato watan rabi'u sani kenan hijira annabi na da shekara dubu daya da dari uku da tamanin da biyu yau shekara talatin da biyar kenan ya ce walhamdulillahi rabbil alamina godiya ta tabbata ga Allah Allah ainihin ubangijin halitta to littafi ya kare baki daya to amma dama littafin in ba kuma ta ba ai kashi biyu ne ya ce ahkamul jana'izi wa bida'uha hukunce-hukuncen jana'iza da kuma bidi'o'i na jana'iza to yanzu shine zai biyo kuma Allah madaukakin sarki ya so ya zo ne mana bayani akan bidi'o'i na jana'iza daya daya daya daya daya insha Allah ta'ala ina fatan mun gane Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu saboda haka kun ji sai kuma an zo karatu na ainihin mako mai zuwa za a tattauna game da waɗannan bidi'o'i da sauransu har su ma a zo a yi musu wannan gashi yanzu an sauke wannan littafi a cikin kaset guda 99 kaset casa'in da tara dama na ce in Allah su za mu sauke littafin ne a kaset ɗari da ashirin to kun ga asalin matanin littafin gashi kaset casa'in da tara ɗari ba ɗaya to bidiyo'in kuma za su ci in Allah su za su ci kaset ashirin da ɗaya kenan dama haka ne kiyasin shi Allahul muwaffiq wa huwal hadi ila sawa'i sabil wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik